Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na ɗari da da biyu 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Asabar 17 ga watan Agustan shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jiya Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya gaya da masu tawagar masu baya shawara kan harkokin tsaron kasa domin tattaunawar neman sulhun da ake ci gaba da yi da ƙungiyar Taliban Afghanistan a cewar fadar White House. gana wadda yana zuwa ne a daidai lokacin da kafafen yaɗa labarai suka fitar da rahoton da ke cewa baki ɗaya ɓangarorin biyu suna dab da cimma yarjejeniyar da za ta yanke shawarar zaman dakarun amurka a afghanistan bayan kwaye shekaru kusan goma sha tara ana tashin hankali a ƙasar ganawar ta tafi yadda ake so kuma ana ci gaba da tattaunawa fadar white house ta faɗi a wata sanarwa biyu bayan ganawar da shugaban ƙasa ya jagoranta bayan tattaunawa da shugaba trump ya ce amurka na duba yiwuwar samar da yarjejeniya da taliban idan hakan zai yiwu jami'an kiwon lafiya a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun tabbatar da bayyana cutar ebola akalla wurare biyu da ke cikin lardin kivu da ke kudancin ƙasar a karo na farko tunda cutar ta balla ƙasar kamar shekara ɗaya yanzu ta laƙuma rayukan mutane 1,800. ana fuskantar kalubale sosai wajen kula da masu fama da wannan cutar ta ebola a sanadar rashin kwanciyar hankalin da kasar ke fama da shi daɗin daɗawa kuma mutane wato mutane ba su ma yarda da cewa akwai cutar ba abin da ya sa maimakon su garzaya asibiti idan suka kamu da ita sai su miƙe kafafunsu a gida abin da ke janyo yaɗuwar cutar baya ga haka kuma ƙoƙarin wayar da kan jama'a kan cutar ya sha cin karo da ƙin amincewar wasu daga cikin al'ummar kasar waɗanda suke zargin ma'aikatan lafiya domin irin matakan da suke ɗauka na kariya da hana yaduwar cutar. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dabban matafiya masu shigowa Amurka sun fuskanci jinkiri jiya Juma'a saboda matsala da aka samu ta na'urar ma'aikatan kula da shige da fice ta custom. ma'aikatar shige da fice ta amurka ta faɗi a wata sanarwa cewa jami'an tana ci gaba tantance matafiya ta hanyar amfani da wata tsohuwar hanya har sai an shawo kan wato matsalar da na'urar da aka fuskanta matafiya dai sun yi ta kafe hotuna da hotunan bidiyo a kafafen sada zumunta da suke nuna dogon layi a filayen saukar jiragen sama wannan jinkiri dai ya shafi baki ɗaya masu kawo ziyara amurka da ma amurkawan da ke dawowa gida daga ƙasashen waje. 'yan sanda a birnin poland na jihar oregon na amurka na shirye-shirye saboda yau asabar lokacin zanga-zangar tsoron ra'ayin fifita farar fata za su yi a rangama da masu adawa da su da ake kira antifa a zanga-zangar da za a yi magajin garin portland ted wheeler ya haɗu da shugabannin addini na birnin da 'yan sanda da ƙungiyoyin 'yan kasuwa domin gargaɗin ƙungiyoyin inda ya ce waɗanda ke shirin amfani da Portland wajen wayo Asabar wajen yada aƙidar ta ya ƙara da cewa ire-iren waɗannan ƙungiyoyi ba a maraba da su. ya ce dukkan jami'an 'yan sandan portland kusan dubu ɗaya za su yi aiki a yau asabar kuma jami'an 'yan sandan jihar oregon da na hukumar binciken manyan laifuka na fbi za su taimaka musu zanga zanga ta yau asabar dai mambobin kungiyar proud boys ta fifita fararen fata ce ta shirya wacce cibiyar ƙwararrun lauyoyin kare haƙƙin bil'adama ta ayyana a matsayin ƙungiyar tsana. Shugaban 'yan shi'ar Najeriya Sheikh Ibrahim Elzazzaki ya koma gida daga kasar India inda ya tafi neman magani bayan da ya share shekaru hudu yana tsare a hannun hukumomin Najeriya. Labarin dawowarsa ya bar magoya bayansa waɗanda suka yi murnar tafiyarsa cikin mamaki. hukumomin a najeriya sun ba shi damar tafiya kasar india domin a duba lafiyarsa kafin a ci gaba da shari'a akan tuhumarsa da ake da laifuka iri-iri da suka hada da kokarin da hankali zargin da shi malamin ya musanta. elzazzaki da matarsa sun samu rauni rauni a lokacin tarzoma da ta ƙaure tsakanin magoya bayansu da sojoji suna hannun hukuma wato suna hannun hukuma tun lokacin da abin ya faru shekarar 2015 har mutane 350 suka rasa rayukansu. kansu saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar bakonmu Dr. Nafisa Hayatuddin, matashiyar likita da ta kware a fannin masu lalurar kwakwalwa. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata, Dr. Nafisa ta yi bayani akan abin da ya ja ra'ayinta ta karanci wannan fannin. A shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda ta ci gaba da bayani kamar haka. to kuma wannan bangare ne da babu mata da yawa a sanda ne karatu mm. sanda ne karatu na na likitanci babu mata dukkan likitocin da ke aiki a lokacin a abu din maza ne sai na daga tunanin cewa a to idan mata na da irin wannan lalura akwai bayanin da a mace in ba mace yar uwarki ba zai wuya wani ya fahimta sosai kuma balle in ya shafi ga al'ada ga addini ga wane ne to a sanda ne mm. karatun gaskiya babu bahaushiya mace musulma da dai ni na sani da ke wannan aiki da ke wannan aiki so da na gama na ji kuma ina sha'awar shi sai na fada kuma da support din yan uwana da mai gidana Allah sarki a da wani lokaci sukan ce mu abin da kike so in dai ya kwanta miki a rai kiji yayi to tunda kin taɓo batun mata mm. kamar waɗanne irin matsaloli ne na kwakwalwa da kike gani ko da kika sani da saka fi shafan mata a Najeriya musamman ma dai arewacin ƙasar kwarai kuwa akwai matsaloli da suka shafi sun shafi duka jinsi maza da mata amma kuma ko ina a duniya an san cewa mata sun fi fama da depression lalura ce da take tattare da kunci tsananin kunci da damuwa eh yana tattare da al'amura na kamar yau da kullun na rayuwa bacin rai da a'a rashin miji mace na ta kaba koko tana ba aikin yi ba sana'a mm. ya zo kuma ya haɗu da damuwa na 'ya'ya da 'yan uwa da dangi ko wata rashin lafiya ko wata rashin lafiya duk waɗannan to mata sun fi yawan kamuwa da wannan lalura mm. mutum sama da kashi ma wurin akwai wasu wuraren da an yi reports yakan kai ma har kashi wurin sittin masu lalura ko da ta shafi lalurar kanjamau ko da ta shafi kansa ko da ta shafi kowace irin lalura ta jiki mm. to tana iya kuma ta haifar da wannan akai saboda misali ne ka ɗauki mutum mai hawan jini mutum yanzu yana da hawan jini abinda da ya saba ya saki ran shi ya ci ko ina yake ci yanzu ka mm. takura shi ka ce dole ya na ci ka sa shi dole ya yi abinda da da baya yi wani kuma abin da yake iya yi a da yanzu ba zai iya yi ba an hana shi ya yi so duk waɗannan abubuwa in ya haɗu da kuma a'a misali ya shafi sana'ar da mutum yake yi mace na da hawan jini tana sana'ar wuta hmm. aikin girki yanzu an ce mata a'a ta kiyaye wuta ta kiyaye gishiri ta ce ce gashi ba galihu gare ta ba dole ta tashi ta nema ta neman ma 'ya'yanta hala ba ta da miji mijin ya mutu ko wani abu to kin ga ko irin wannan in ya zo ya haɗu duka aikin ga dole damuwa hmm. damuwa ya shiga to in damuwa ya shiga sai ya canza yadda kwakwalwa take aikinta sai kawo lalura irin wannan to ita wannan matsalar ta damuwa kowa na da kwarai kuwa yar damuwa shi dai abin da ba a rasa ba eh, amma ainihin ita eh. larurar damuwar ko eh. cutar damuwar menene alamominta tana tattare da alamomi da suka shafi na farko yawan bacin rai ko ko in ce bakin ciki da kunci mutum ka rika jin kunci ko bakin ciki fiye da abin da ya faru ko ko fiye da kima a ko da yaushe gashi ya yi tsanani kuma gashi ya daɗe fiye da yadda ya kamata mm. abin da nake nufi misali kamar yau ne a ce a mace kin rasa mijinki dole rai ya ɓaci to amma kuma idan lokaci na tafiya ai abin yana raguwa a hankali a hankali a hankali to amma kuma a'a sai kiga mutum ya tsananta a wannan yanayi ko kuma misali a'a dan abu ne ya bata kamar ka batar da kaya ajiya ajiya ba ta wani abu mai daraja ba sosai kin ajiye shi kina da kuma wasu kuɗin amma kuma bacin ran wannan wai kuɗin da kika ajiye sai ka rike shi a ranka kai ta kuncin bakin ciki to ya tsanani na farko bakin cikin ya tsanani kuma ya daɗe shine alama ta farko na biyu rashin sha'awa sha'awan mm, abubuwa na yau da kullum na rayuwa waɗanda da kake sha'awayi misali idan mace ce ko mutum ne mai son karatun ƙur'ani mm. sai ka zo ka ga sai ka mima ma'anar karatun ƙur'anin nan wani haka zai fara tunani idan mutum ne mai son zuwa biki ko sha'ani sai kiga ta janya jiki in mace ce mai son kwalliya ko tana da son girke-girke sai kiga bata damu da yi ba ko kuma za ta yi dan dole take sa kanta ta yi so duk irin waɗannan shine su ne alamu na biyu na uku kuma shine rashin kuzari rashin kuzari rashin kuzari ya ya shafi kamar mutum da kin ɗan yi aiki kaɗan gaji mace ta gaji yawan kwanciya gashi dai tana kwanciya amma ba bacci take ba hmm. ta yi ta kwanciya ta zauna ta ji ta a gaji To ma sauraro lokaci ya daga mana hannu don haka za mu dasa aya a mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai za ku ji mu ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Dr. Nafisa hayatu Den da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. mu ma ƙananan tsaki muka kasa gudu ai muka ƙi gudu muka dake muka cije muka tsaya muka jajirce balle jagoran tafiya ai zagzaki ya fi ƙarfin gudu zagzaki ba wanda zai gudu a faɗin duniyar nan Jama'a sannunku da wannan lokaci sanuku da zuwa ga wannan shiri na tsaka mai wuya. Kungiyar Shiya ta Najeriya ta ce sharaɗin da gwamnatin jihar Kaduna ta gita kafin ta bar shugaban 'yan Shiya din na ƙasar wato Sheikh Ibrahim Zakzaki da matarsa su je Indiya neman kulawar likitoci sharaɗa ne marasa inganci. kai a ƙashin gaskiya ma a hirarsa da Nasiru Adamu Kaya kakakin kungiyar ta Shiya Muhammad Ibrahim Gamawa ya ce magana ta kaduna soke burutsu ce to kamar yadda babban lauyan mu ya faɗa wanda ke kare malam fim falana ya ce wannan magana soke burutsu ne magana mutum ne wanda mulki ya rufe masa idanu in ban da haka in dama zai iya bada sharuɗa to me yasa ya je kotu me yasa ya kai karan malam kotu kada zai ce ba ruwan kotu da bawa malam izini shine zai shimfida ka'idodin da ya ga dama Mahmud Ibrahim in mun duba ma waɗannan sharuɗa za mu ce ma babban abin da suke so su nuna shine kada shi malam ibrahim zazzaki ya samu koyi da mafakar siyasa a india watakila ta can kawai dai ya rashe gidawa saboda gudanar da ko ci gaba da shari'a nan nisa ba za ku ba da tabbacin cewa in je zai dawo ba mu ma kananan tsaki muka kasa gudu ai muka kima gudu muka dake muka cije muka tsaya muka jajirce balle jagoran tafiya wanda ya taba cewa ko janar ne aka ce masa zazzaki zai gudu ya san karya ne ba allah da aka zo aka kewaye gidansa ana ka fito in ba haka ba za mu samu rusa gidan ya ce shi ba zai fito ba sai dai sai abin da suke so ai zagzaki ya fi karfin gudu zagzaki ba wanda zai gudunmuwa a faɗin duniyan nan Mama Ibrahim Gama nan da ke magana da yawan kungiyar IMM ta 'yan shiyar Najeriya. To koya sauransu 'yan Najeriya suke kallon wannan takaddama ta gwamnati da magoya bayan shi zazzaki bari mu ji ra'ayin shugaban izala na najeriya din da kuma ɗaya daga cikin 'ya'yan shi ibrahim elzazzaki din sunana abdullahi balalau shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamatu sunna a matsayin su na 'yan najeriya ya kamata su san akwai dokoki a najeriya in an yi maka ba daidai ba to ka je kotu ka nemi hakkinka amma baka neman hakkinka ta hanyar zanga-zanga ta hanyar takewa waɗansu kuma hakkokinsu idan ka ce za ka take min hakkina ka take hakkin wancan don kai ka samu hakkinka kai kanka ka san zalunci kai saboda haka babu wanda yake cewa kar a yi wa wani adalci amma wane ne mai yin adalci wane ne mai yin hukunci akwai shari'a a ƙasa don haka su nemi hakkokinsu ta hanyar shari'a ba ta hanyar zanga-zanga ba idan kowa ya ce ta hanyar tarzoma da tashin hankali zai nemi hakkin sa to zai zamanto kasan babu doka da oda zai zamanto kuma kowa ma sarki ne sunana suhail ibrahim an yi magana akan cewa ana son a saki abba saboda ya samu lafiyan da yake da bukata kuma kafin ma fara batun ya kamata a saki shi saboda lafiyan shi daman can ba ana rike da shi bane da wani dalili duk wanda suke rike da shi suke cewa shine suna rike da shi domin yana cikin hadari wanda kowa ya san cewa wannan hadarin ba daga wani bane illa daga da sayan mutanen da suke rike da shi saboda haka nan daman can ba akan ishu din lafiyan shi ba kawai ba akan komi da komi ma ba dalilin da dama ya kamata a rike shi so kuma ya rasa idanuwan shi zan ci idanuwa saboda idan shi ɗaya babu ɗayan kuma na biyu yanzu haka baya gani da shi so ɗaya yake da ce ya rasa duka idanuwan shi. To madalla, to kashe na biyu na muhawarar da shi Nasirin ya shirya mana tsakanin shi Muhammad Ibrahim gama Wadin da kuma Comrade Aliyu wazirin masanin harkokin tsaro a Najeriya. Ita ma za mu soma ta ne daga kan magana shari'a. magana ita ce shin tsakanin kungiyar Shiya din da kuma gwamnatin Buhari wane ne ba bin umarnin kotuna? Wanda ya kotun kasa a kasar kotun kasar ta Abuja a kotun kasar na Abuja ta ce ta ce ina jin ka ka saurare ni mana tukunna ai mu muka fara zuwa kotu in akwai kotu da ake bin umarnin ta me yasa ba zai umarnin kotun farko ba na biyu kuma shek jabdaci da ma mu gaba ɗaya muna amfani da fasfo fasfo in nan na ƙasa muke muke amfani da shi saboda haka batun rashin yarda da gwamnati da sun san wani ba a daga dokokin kasa ba wannan magana da amma idan har ka yarda da dokokin kotu kana tun bin dokokin kotu wancan kotu da take abuja ta ayyana cewar a ba da dama malam ibrahim alazari ita kuma ta kaduna tana da hukumar tuhunan tsaya ka ji tana tuhumar ma tsaya ka ji ta ta kaduna tana tuhumar kuma malam ibrahim alazari so an samu confrontation akwai ta tsaya ka ji akwai ta kaduna akwai yanzu kamar kamar misali yanzu misali a kaduna a kaduna an ayyana kungiyar an ɗaya islamin movement of nigeria an hana zanga-zanga a jihar kaduna wanda duk ya fito zanga-zanga ko ya rufe hanya ko wani abu za a yi mishi da wani shekara bakwai abin da nake so dukan mu mu gina wannan abu da ah, ah, bari mu bi abun da ya baya ah, Muhammad Ibrahim Gama Muhammad Ibrahim Gama wata gaba da magana da Abuja ne muka samu nasara mu muka kai kara kotu mu muka samu nasara kotu take a saki malam saki ba kaidi mutlakan saki ba kaidi kuma take a ki biyan miliyan hamsin miliyan ishirin da biyar nasa miliyan ishirin na matarsa take kuma a gina masa gida a duk jihar da ya ga dama a jihohi goma sha tara na arewacin najeriya na bana da a wannan comrade ka san halin da yanzu kotun take ciki wani matsayi take ciki A to ai na gaya ma wani abu ne da ba kai din kanka da kake ikirarin cewa ta Abuja ta baku dama a sake ku kuma a nan kuma yana fesin caji sa Kaduna. To kaga wannan wani abu ne an samu complication issue guda biyu. Da eh. aka faɗi ta Abuja nan an yanzu cewa akwai kotu a abuja ta ta ce a haramtar da mu nan ta ce gwamnati ta ɗauki mataki ko to amma da take a saki malam ne ya sa ta ɗaukar mataki An da kamata akwai kes irin na ujuku da gwamnatin lagos da aka yi lokacin janar buhari yana mulkin soja ujuku da aka yi masa aguwa da ya dawo yake gidan babansa gwamnatin lagos ta ɓaci ya ce ƙara kotu da kotu ta a baci a baci gidansa sai wannan gwamnatin lagos ta yi akan ta je kotun kotun ɗaukar ƙara sai kotun ɗaukar ƙara ta masa cin kun ba shi makullinsa suka ce a a aka ce to ba ku bayan makullin sa alaba alabaci ku zo mu saurare su to abin da muke faɗa shi ya bambanta tsaya ka ji ya bambanta shi oduku yanzu kaga da a ce shi malam Ibrahim Alzazzaki Islamic Movement of Nigeria wallahi in ka zaga duk din da ka zaga a kasar Gama da kai da kamar sunan da Islamic Movement of Nigeria take cewa. ba haka ake kiran mu ba masu kiran nan ma ba haka suke ce mana ba mu kuma ba haka muke kiran kan ba da ka san mu ko kuma islamic movement in Nigeria to kuma to kuma to kuma islamic naji an mun gyara na gode Allah saka da alkhairi islamic movement in Nigeria wannan ita kungiya ce ta Malam Ibrahim Alzazzaki kungiya ce da take gudanar da al'amura ba bisa kan doka ba kungiya ne da ya kamata idan yawwa yanzu misali duk inda ka zaga a jihohin nan duk inda suke ka je ka bincika ba wai ni in magana da yamun jama'a ba su 'yan jarida su je su bincika su ji idan al'umma suna zama da su suna jin daɗi na yi wata biyu a zare ina research a inda malam ibrahim da ya zauna idan da ƙuri'a za a yi a gurin duk abin da kake tunani za ka zo ka samu cewa ba haka yake ba da ana ikirarin cewa ai malam ibrahim lazazzaki da mutanen zazzau gaba ɗaya duka sun zama 'yan shi'a amma da na je research sai na fahimci cewar kowanne aƙida da irin ta kowanne mutum da irin abin da yake ginawa shi kuma a harka ta tsaro ni ina da iko da hanya kai kana da iko da hanya bai kamata ka zo ka rufe min hanya ba dan kana tunanin wani abu da kake so ka ɗabbakar ko kuma ka haifar da wani abu ina so babu da ina zuwa kana tafiya daga tsakanin abuja da kano ranar juma'a kana shiga Kaduna ka ga masallacin jima'a da suke rufe hanya kana zuwa Abuja ka ga da kekina da suke rufe hanya wannan ya samu asali saboda rashin tsaro amma kuma yanzu da aka samu tsaron wasu da yawa yanzu ba a rufe wannan hanya amma abu ana rufe hanya ah, bari ma tambaya saboda mu biya abin daki daki ah, eh, wanda comrade ya kawo na batun muzahara din nan da yake hmm. cewa ana sa mata da yara A eh, cikin maimakon bar manya kawai su rika yin abubuwan eh, Muhammad Ibrahim kuma me yasa kuke yin haka ne abin da ban da addini ana yin sa duk inda Allah ya maza sun ce mata kwanan nan satin da ya gabata a birnin ce an yi muzahara mata da maza amin Sunna suna cewa kar a saki zabbi matan su da mazan su kuma sun tsare hanya wannan sati in bai sani da shi kuma da rediyon tambaya a birnin kebbi a jihar. wannan wannan shine abubuwan da muke gudu wani bangare su fito suna cewa a cikin su wani bangare ka aka tambaya. kuma da ne aka tambaya bari. to ina jije ka na'am na'am. satin nan da ya gaba sati biyu da suka gabata mata jinjiri su sun zauna a unity fountain abuja sun taka sun je majalisa sun ce kada a saki ta da saboda haka ba mu kaɗai ba ne ke amfani da mata wajen muzahara ba. Wane su ne suka Najeriya. Abin da yake faruwa da haka ji abin da yake faruwa ana ta haƙƙin ɗan adam ƙungiyar da tana ta hadin ɗan adam ta fitar da mata da ƙananan yara tana abubuwa da su a hanya tana sa su eh. tana ana kashe su akan bai dace ba idan har za a yi za a yi tsaya amma amma ina hukuncin ku kuma ku tada ina hukuncin ku kuma ku tada da zo da tsaye tsaya ka ina hukuncin mutum ya fito yanzu misali yanzu abin da zan baka ita motar nema da aka kona me ta yi ba mu muka kona motar nema wa ya kona wa ya kona to wa ya kona inda inda inda za ji inda ku in ba ku fito ba in ba ku fito da abokan tattaunawa kuna domin ah, wannan mutane suna so su rika jin bayanan da kowa zai yi ne daki daki Eh, yawwa in ba mun ɗauki abun daki da ke mhm. mutane abun zai hargitse ba za a fahimci ga bayani akan kone mota ga bayani akan kone mota To a gaishe ku, to bari mu ja burki anan sai Allah ya kama makon gobe lokacin da shi kakakin kungiyar IMN din zai zo ya lubalanci gwamnati ko hukuma da cewa ta hana muzahara yana cewa ai Buhari ma yayi ko kuma ya taɓa yin muzahara din. kuma ina magana da wasu suke na cewa me yasa ita kungiyar imf din nan ba za ta rikide ta zama kawai jam'iyyar siyasa ba ta yadda za ta iya yin abin da take so sannan kuma za mu je sharuɗa guda uku waɗanda duk mai son ya fito fili ya zanga-zanga a najeriya dole sai ya cika su yanzu muna gode wa su baki namu muhammad ibrahim gamawa da kuma ali waziri da kuma shi musamman wakilin namu nasiru adamu hikaya da ya shirya muhawara din daga can abuja a madadin su duka ne ne Ali mustapha sakwata a nan washington dc ku huta lafiya madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya.